karanta shi har abada ita a tunaninta kawai Allah zai sa annabi ya yi mafarki a cikin mafarkin Allah ya gaya masa cewa na na Aisha wannan magana da ake faɗa a kanta ba kai ba wannan shine abin da Sheikh Islam Ibn Qayyim Allah ya tsara da rahama yayi ko in ce ya kawo to sai ke cewa yanzu fa ma zannuka me za ka ce kuma game da mutumin da ساما يوما او يومي ازم فانا اي فو فانا زي او شهر او شهر قوتا اي قوتا دي وقام ليلة او ليلة فويري واتو اينه قيام الليل ندري اي قدري ديو وظهر عليك شيء من الاحوال هرما وانت ان ابوه suka bayyana a gare shi dangane da abin da ya shafi waɗansu halaye wala abu an kusa hun bi ainihin istihqaqil karamat da kansu suka ga cewa ko kuma lahazu an kusa hun suka kalla ido suka hango kankin kansu da gani na cancantar su Allah ya ba su karama والمكاشفات أو لا المكاشفة والمخاطبات أو لا المخاطبة والمنع والمنازلات أو لا المنازلة وجاوز الدعوة وكما أنت أبدأتين وكسونا مصطلحات نسوفية هنا بقاتل شريكو مطاردة الأحوال من فئة جامعة الآية الأحوال جمع حال والحال في الأصل ما يكون فيه الشيء أو الإنسان أو ما يكون jirkinsa abinda mutum yake kasancewa a cikinsa na yake الأصل الحال ba wanda zai tunkarar amma su iya sun yi mubalaga ne a kai irin wannan nau'o'in na yanayi wanda har ya zo su ma suna jiran abu kuma idan ya zo suna kafa hujja da shi a kan gina wata aƙida wani abu da suke suke kira jazba kala biyu ne akwai wani kasance yana tara masana Allah su zauna don a cikin mutuwa to idan ka zo sai ka Allah bai na aiki jana kai ka ce yanzu nan duka mutuwa aka suke ga suke kuka wata rana wata mata ta zo nan sa sai ta ce masa ya amira mu'mini na mafarki a cikin mafarkin nawa na da مروان بن الحارث تتي مدى عبد الملك بن مروان أن تسوي نبني مقرتي القيامة تاتاش sai na ga an taro an tashi alkiyama an tara mutane sai na ga an koro maru a zimbar ibn barwa ta ce sai na ga an yi zarci sai fashe da kuka sosai kuka sai ta ce to ana haka ana haka can ta ce sai daga an tawo da wali ibn abdul ta ce shi ma sai daga an nuna da shi inna lillahi wa inna ilaihi ta ce can sai ga Sulaiman shi ma an hawo shi ta ce shi ma sai daga an nuna da shi sai ta ce can dama daga Sulaiman ibn abdul shi ne gama hadisin shekara ta ko sai kuma da Sulaiman ta ce sun mara aituka ya amiral mu'minin wa qad a bika kai ma sai na ga an tabo da kai kan ta ƙara tashi sai da ya gama tashi ɗaya bai nemo ba tana cewa fara aikuka kan na jauta wallah sai na kai kuma ba ku shiga wutar ba amma ya ma san tana yi kaga ya shiga wani hali na lahawa ko to ashe akwai akwai shi sosai amma za ta zai wani na mutum bayan Allah ni san imanin su ne yake sa wani shiga cikin wa'annan hawa ko dai kautar ko raja'a kawunan korda kuma ba wai sai mutum ya suma ko ya zo shi ne ba mutum ya shiga cikin wani yanayi na kuka ma na ban al'adari shi ma halin na al'awar musamman kuma abin da wasu a wajen su ba kun damuwa ba kamar misali ana ibn malik Allah ya kare da a gare shi kamar da ya tabbata na da ingantacce min shafawa yake cewa Allah ba ta mutu laila da wuya a bana tashi جميع يؤتي من يؤتي إلا وأن أعطيها سبيل محمد kuma bai da akwai da yawa ko kwanan nan na je na hira da ba ne a kasan nan babban mutum abin da aka sani a hankali a al'adance to wannan abin ke ya zo da sabani haka amma baya ci karo da ba ta samu karama da ta ci karo da shari'a wannan akwai karama da ruwaya Allah yana girmama wajensa da bayan kuma tabbas karama ba ta bauta ga mutum da ya zama wani ne tuma da amma akwai abubuwan da karama ta kan yi kama da su ta kan yi kama da amma sai ya ga mu'jiza ba ta faruwa sai ga annabi cikin annabawa haka ne tana kama da sihiri da dabo shi kuma wani yin Allah baya sihiri baya dabo dukkan su dai abu ne da safawa yanayin da aka saba da shi aka sani sannan tana yin kama da ihana abin da ke kira ihana مسيلمة الكذاب lokacin da yake tashar karyarsa shi ne sai aka je masa da cewa ya za ki ga shi nan yana a duniya yana tunani kawai ya rasa da zai kulle mana kofar da Allah yana tunani kawai ke da na ke kare shi ke kai yi ne sabbi na wala su ne ta sallah kawai zai za ki ne girki ki su yi a bayan samana shi ne gaba in ga wanda zai ba sai da ya kai shi har ƙarshen daji sannan ya zo ƙarshen inda hadarin mana ya yi bambana da shi ke da da yau ke ya tsara tashi kuma ya dawo a wani ba kara a wani amma waye shi ta tsirin da kansa ya kira wata sannan in ya tabbata lokacin da kogin ne ya ɗauke ne na kawo ruwa lokacin da aka hana yin wannan magudancin malamai sun tattauna a kan jinazin a isra amma isra ba ta sai na umar da ya kashi sai rubuta wasiƙa ya ce aka ce al'amurkin a biyar da yadda da shi sun zo sun tasa shi a sun ce masa wato ai gashi ka hana min abin da muke yi kuma gashi ba ruwa sai ka ba ruwa sai ka san yadda za ka yi sai suna da ina kuma ina da yadda zai ina ma da yadda da ga cewa daga bawan Allah kuma sun karɓa zuwa kogin ne in kai kake ba da ruwa sun karɓi ruwanka ba a kuma Allah ne ko ka ko ka ruwa ya bayar sai a je a wa'adin kuma ruwa ya amma da sanda sai na umar ya haka yana da tabbacin allah ba zai kuma tashi tutar tare da rama mutum ya jira da sannan ayyukan ikhtiyari lokacin da muke tarjama sa ya roƙi Allah abubuwa guda guda guda uku kuma take Allah ya bashi yace Allahumma inni as'aluka yi kathiran Allah ina son ka bani hawaye mai yawa wa sautan hasanan da sauti mai kyau mai daɗi na karatun alƙur'ani wa rizqan min haythu la ahtasib da arziki ta inda ba na zato sai zanto yana karanta alkur'ani duk zan je karanta alkur'ani sai kusa kuma kai ma kai sai ka yi kusa wannan ba karama ba kuma malaman tarjama suka ce wa kana ya ci bai ta hufa yusibu rizqahu wa la yadri min hayyin aina ata yana zuwa gida ya tarar da arziki ya rasa ina aka kawo kaga wannan karama ce saboda sufayen suke san muna inkarin karama mu taɓa inkarin karama amma labaran da suke bayarwa ne na ƙarya su ne ba mu su ba da kuma labaran da aka cika littattafai da su yanzu abdul wahab a sha'arani a cikin tabakat nasa ai tabakat sufiya ai yana kawo labarin da kai daga jinsa kanka zai kwance za a kar kawo maka abu kaga ya saba wa shari'a kuma a ce ka karama Daga gazali Allah ya kansa da rama a cikin da wani lokacin abu abu nu'aym ahmad ibn abdullahi al-asbahani a cikin tafiya wasu malaman malaman kirki ne amma dai dama ba su sa ka'idar cewa wai za su tace maka hadisan ba za su kawo maka da isnadi kai kuma kaje kai bincike kamar abu nu'aym al-asbahani abu nu'aym ahlus sunna ya rubuta shekara ta dari hudu da talatin Allah ya karɓa da rahama kuma malami sosai malamin hadisi wanda istabada min al-kathir wal kathir wal kathir wanda inda za ka tabbatar da cewa ƙwararren malamin hadisi ne shi yawa a ma'arifa ta hakim shi ya mata safarci kuma ga ka duba abin da nasa tarihu asbahan nasa sannan ga hiliya ta tasa Allah ya san da rama wanda ibn al-jawzi Allah ya san sai ittisal a cikin sifar sabuwa mujalladi ko ko ya to a yanzu wani labari da suka bayar na wani waiwa Allah shi Ibrahim al-Uriyan shi wani din karamatihi shi ne bai taɓa hutu ba da wato ba to ina karama a nan a yi za a naɗa shugaban ta wannan ya kamata shi sai za a wake ce masa al'uriya a ga wannan ayyuka haka kuma ya ce a ciki wai wa min manaqibihi rahimahullah daga cikin falalar da Allah ya ji kansa da darajojinsa annahu ma rubiya ko lam yasjud lillahi sajada ba taɓa ganin ta yayi sujada ba shi shi ba ba shi da yi wa sujada to shi ne kuma hadda rahimahullah shine shekh Rashid Abdul Karim Kudare sai ta to idan aka fi ce rahimahullah a aikin wannan to kuma wa za a ce la'anatullahi alaihi sai zama kenan babu to irin wannan muke kaya ko kuma karama ƙarya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani alayhi rahmatullah Abdul Qadir Al-Jilani ahli sunna ya rasu an haife shekara ta ɗari hudu da arba'in da ɗaya ko ya rasu shekara ta ɗari a afuwan ɗari hudu da sittin ya rasu shekara ta ɗari biyar da sittin da ɗaya shekara ta nawa ɗari da ɗaya To kuma malami ne duniya ta yadda da shi ka duba tarjamar sa cikin siyar wa alamin nubala da imam zahabi duba tarjamar sa cikin zai a cikin tabaqatul anabila ka duba tarjamar sa cikin shajaratu shajaratu zahab na ibn imad في أخبار الذهب هو تزوج الداخل التراجم في تقولنا شيخ الإسلام ابن تيمية ثم جمهور فتاوى في yake cewa azzamtu amra shaykh abdul qadir jilani ko aljiyani na girmama al'amarin abu shaykh abdul qadir jilani saboda abubuwa guda biyu dan ɗaya ce mawqifinsa dangane da abin da ya shafa alkadar kaddara lokacin da mutane da yawa suka fata akan alkadar wasu suka yi takiya suka shiru amma shi da abdul qadir jilani da ya zo ya ba wa jama'a mamaki bai tsoron kaifin takobi ko wani galabi bai fito ya tsage gaskiya ya ce da kuma sa tare da shaitan to ibn taymiya a cikin fatawa da ya kawo maganar mawkifin nasa tilkadar ya kawo yake cewa kare shek qadir shek qadir yake cewa kanan nasu idza wasalu ila alqadari mutane in suka zo kan mutacin kaddara sai su tsaya saboda tsoron kada a jarrabe su a wurin yace amma ni da na zo. fa kuti hadli fi rawzana sai sai aka yi wani fatahi aka buɗe mun wata kofa da zan iya bayani <clears throat> yace fa na qashtu fi a al-haqq bil haqq lil haqq yace anan ne na qashtu fi a al-haqq lil haqq bil haqq babban gora sai magogin karfi wannan magana kawai ibnu taymiya sai da ya sharhi ta cikin shafi ɗari a majalisa wallahi ba ku taɓa karanta ta ba a cikin da ta sai ku je ku duba kawai ma wannan iya wannan kalmar ka shiga da cikin maktaba shamila fa na fashi fi aqdar al-haq bil haq lil haq wallahi shamil dai to suna kawo magana shi da alƙada kawai cewa wani tun yana dan jariri saboda karamar sama wai in ba mutum ba shi nono sai tika wannan kuma wani ya kawo wani tika sai tika sa wai sai ci shan nono nan ba zai sha ruwa ba sai an sha sai lokacin kira sallah wai saboda ka yana addini yana yawo to ai ya astaghfirullah in mutum aka ce ya yaka yayi wa banza ba aka mai waka ya faɗa ba shi shehun budan saboda kara watan azumi duk sanda ya kama ma'ana ran da azumi aka soma baya cin abinci ko da noma sai shan nono ko ruwa sai lokacin sirri ko ba haka bane ko na manta da duka waka ne daidai ne na karanta ko kuma inda za ka je ka tabbatar da ka gashi ya ambaci karama shi shehu mudan saboda karama nan ya ƙara tabbatar da wannan a wannan wakar da kanta yana cewa a wurin madadi kai ne mashayar ko sai dan dukkan su ba wanda ya azumi yana cikin sai shi ke za a kafin su an da ya kai kai shi yana to wannan yin Allah ya wajen daga cikin sharaɗan azumi ba tukun akwai balaga ba saboda yaro shi aka ce mai ko annabi ya azumi yana da shi sallallahu alaihi wasallam tunda ai ba azumin akan ka kuma in kai abin da babu akan ka gwani ta kai kila dai kowace sallah a lokacin da ya ba shi da marmarin cin abincin ko ko uwa ce ta hana shi cin abinci to ta zalunce shi to wannan shi ne abin da muke yaki shi amma in ka ba mu labari in ya faru ce wani lokacin shi malamin ɗan karamar ta faruwa koran suke ibrahim ibn adama guduwa yake yi baya da abin allah ya san da saboda tsoro yake karya ji istirafi allah ya ke masa kuma shi ba zai iya zuwan maka bai yi abu kan ci karama ba abin da ya zai wa shan da abin kadir jilani ba kenan ya ya zo masa a wani yanayi akan gano ya ce masa na halatta maka dukkan abin da na haramta wa bayina yace to kai kuma a yace ce ne ubangiji ne yace ka mun kai ubangiji na wace daukaka sai ya bace yace ikhta ayala shi ka tabe ya nan ne mace Allah sai ku sai ku sai kuma sake bayyana masa ce ya ga ba zai ke fatar da shi karan ba sai sake dawa ce. na ɓatar da mutane da yawa cikin mutanen da suka fika nagarta da irin wannan kai kuma ka tsira da ilimin ka to anan ma yana so ya samu sai ce ba dai da ilimi na ba da falalar ubangiji sai shi ya kace cewa ya ga ba zai iya kusantar su da abdul kadir to karama kenan wanda tana da nata tana da nata babu musulunci kuma an yi maganganu da yawa sai kawai na yi ba alƙawari da shi yasa yanzu nake sauke wani alƙawari sai kuma ga aka ce al-mukashafat abin da ke nufi da al-mukashafat jami'i na mukashafa shi kuma yana nufin abinda Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bayansa ta hanyar tsarka musu ko kuma sanya su hango wani abu da zai faru a mafarki wannan shi ne bukasha to ita bukasha ba al'asul shi ne ta faru ga mummi bawan Allah saboda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kamar da ake cikin sayar bukhari cewa ya kasance a cikin mutanen da suka gabata a gare ku akwai muhaddasuna muhaddasun wanda Allah yake yin magana da su ma'ana wanda ake gaya musu abin da zai iya faruwa ya to in ya kun fi hadin umma in dai za a samu irin su a wannan umar to fa uba in dai a cikin wannan al'ummar ne to sai na umar yana saboda sai na umar an shayi masa mukashafa an zo ana rubuta wahayi فإن كنت في ريب من البعث فإنا خلقناكم هذا نبو من تراب ثم من عشر ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من أغنى وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر فإذا يكما تتكاوى آه، وانا تتكين حج تقول تتكين مؤمن خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما ثم أنشأناه الآخر كافر من ذا الله يعرف فيهم سيدنا فتبارك الله أحسن الخالقين كما قال اكتب عمر هكذا نزل نعم. كان nan sai na umar ya zo ya yi magana a kan sun samu saɓani da sai na abokan a kan asira bada sai na umar ya gashi kawai a kakkashe su ma me na kama ma a kawai tun da an kama su a kashe su a rikar da su kawai da tsawon magabata kai shi yana magan a daina ma kama asira an kawai abin da kakkashe su zo na kama maza Allah ya fi karkata zuwa gara sai na abubakar Allah zuwa wa ta yi dokar da shari'a sai kuma ta zo in ce wannan ra'ayi da ke nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana da muslimin nabi haka ne ko an yi kuna da ku asra hatta yi kuma na fi'a sannan ya yi magana a kan hijabi ya ce ya rasulullahi da za mu sa matan nan su dinga rufe cikin su da zarta Allah ya saukar da yasmina a na min jalabi kaga wannan ya samu wa aka yawa wannan kaga kamar mu kashe kashi bayan Allah da yawa suna yi to amma ba wanda ba wa Allah ba an ta kama ne ne yanzu lokacin annabi Yusuf sarkin nan na garin da annabi Yusuf yake musulmi ne shari'a ba ta ce mana musulmi ba tunda annabi Yusuf ya yi wa'azi a ciki kuma ya yi bayanin shirka da sauran ko إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم فأما تكاشي غير أبو الذي فاروق تبع إني رأيت إني رأيت إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع tunda babu bukashi fata wanda ya san shi sai Allah mutum zai iya zuwa ya kintata ya faɗa kuma Allah ya sa abin ya faru kuma ba wani kawai faɗa ya ba wata mukaddima da ya gani wani kuma wayo ne da shi ba mukashafa ba ce abagen sanin dan adam da yanayin yadda dan adam ke in ya zo sai ya haɗa maka ya gaya maka abubuwan da yawanci ba a tsallake irin wannan yanayin da ya faru sai ka kai cewa kamar shi ne a'a to inda misali babu mukashafar abu da yake da masu bayanin geography bisa sai ce suka su ne suka buwa mukashafar za a yi ruwa amma mani sharci sarshiyar kaza ko ba gaske amma su kaga suna dogara da na ilmiya musulman cikin su kuma suna haɗawa da cewa insha Allah bi mashi'atillah da ikon Allah da izinin Allah har na kuma zai ta saki abin a haka amma dai su ma duk da haka sukan zama da tsakonkin wani lokaci kuma ba wai binciken nasu ne ya a ba kawai Allah ne bai ga dama ba an fahimci wannan babu ko a fahimce shi sosai saboda sufaye sun zarme a cikin samu kuma wasu suna suna zaton cewa kamar babu shi ma kwata-kwata a tsari na addinin musulunci wannan shine a ah, abin da ake kira al-mukashafat al-mukhafabat da kuma al-munazalat mukhafabat shine kamar a tattauna da mutum ko a yi masa magana da bai san daga inda ake magana kawai mutum yana fito sai ya ji mai magana ya yi wani lokaci ya kan zama al-tasmi wani lokacin kuma Allah ne ya san abin da ya faru da munazalat shi ma dai kusan irin su ne ijabatu da'awar ko dama wannan hadiri ya ko an Allah ya amsa addu'ar mutum to yawanci abin yana tabbata da yanzu dan karama ta tabbata a gare ka ko mukashafa ba wai tana nuna shi kenan wai shi kenan dole ka zama dan aljanna a alama ce cewa to ba yanzu ya kamata ka zage dantse ci gaba da neman kusancin Allah to wani daga zarar ya ɗan ga wannan so ɗaya su biyu shi ke nan zai ganin cewa ya lalle sun cancanci wa'annan wa'annan kullum min tabarra ku bi lillahi yanzu su sun kai girman da ma ya kamata a dinga zuwa ana ganawa da su kula da su a karin wasu musamman a garin mu na duk wanda ya kai irin wannan matsayin sai ka ga mota mota ake zuwa ana kawo mutum ziyara ko ba kwa gani kuma kanka suna ganin cewa sun cancanta haka ta in ma da Allah ne tuni da zai saba ta sai ce me na kai har da za ku dinka zuwa wuta sai ma Muhammad da amsa ta zuwan da ake musu na neman karatu karatu ake dauka a wurin amma dai aka kawai a zo wai a zo wai dan kawai ka bisa a ce a kai musu daga can mana biyo waya musu aiko da sako da takarda da wasiƙa in dole ne ga yanzu ka kamfanin addu'a kai ma tukuna na ka addu'o'i tukuna yaushe ka gama karkuwa tunda inda za ka tona ta sasa shi ma ba yadda yake so yake an kuma haka ne yau musulmai addu'a su sun kafirai da duniya ga gaskiya in har yana in har da gaske musulunci ne yau ko a musulmi ne ba sai yi bayani to wa yusanamu salihun du'a sai mutum ya ga kamar ya kai girman da za a ci ganima ta kyakkyawa addu'a to annan mutum sirri ya ji ya ji ba ala nasu kiram ya zama wajibi mutane su mutunta su wata abin su girmama eh, su wata abin ko su girmama su wata abin su mutunta su bai zama saboda wajibi har ma wasu da abin ya tsamari daga tufafin su ma ana mimman talaqafahum fil hal cewa kai girman da Allah zai iya dankar ko ya yi fushi da wanda ya rage musu kima ko ya karkantar da sunan take wani yuqadan man asa al'adab alayhi min ghairi hal in kai mutum da Allah ke kama dukan wanda ya kuna da ladabi gare su wato min ghairi hal ba tare da jinkiri ba wannan ta. kuma cewa isa aka alaihim kamar saba musu zambun wani zunubi ne la yi tafiyo shehu illa billah ba wani abu da zai kare wa mutum wannan da sai in ka je yin yadda da kai walau kana hada min wara'i baya laha da sai ma iya haka ne da abin ya yi sauki walakin min wara'i takhallufin ومن هذه وهذه ولكن من وراء تقلب وهذه الحماقات والرجونات نتائج نتائج الجهل أفصني يتي wato akwai komawa baya da ƙauyanci yake wannan kuma duka wato alhamaqat jamu hamaqa alhamaqa kuma shine kakarci ko ka amma dai a rubutu na ya rubutu shi ne wato ainihin wauta shi ta ya yi wa ina amur da ta kuru ra'ina sau da ra'ina saurari ko kuma ra'ina wawan cikin su Allah ce za ta kuru ra'ina wa kurun murna ko kuma na ta'idin jihar sami wannan wautar da sakar yawanci sakamakon jahilci ne babba wal'akari wal'akari al'ayyar da al'ayyar mutane da kuma hankali wanda ya ba cikakke ba fa inna zalika inna ma yajurujin jahil irin wannan haukan yana fitowa ne daga jahil mu jibun jinan su wanda yake cikin jiga kansa ghafilin ghafilin an jirni wato wanda yake ya mamanta da laifuffukan wani rubini da kuma zunubansa ne wanda yake ya mutu da imhalin lafi da ku ganin Allah ya ɗan jinkirta masa ya ara masa lokaci an akhiri ya ke shi ba bai ma kuma sai da yana kibari da abin da yake shi ne girman kai والإجراء لولاته على أن لعله عند الله عز وجل خير ولاته بيك وولد وكيل ما أوجد الله يعيش نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة من أرضهم الله يا إيمان من الدنيا ذلك وينبغي للعبد يا كما تتباوى أن يستعين بالله أن يكون عند نفسه عظيما يروي الله ya nemi tsari daga wajen ubangiji kada ya sa shi ya dinga jin girman kansa domin duk da Allah ya jarrabe ka kana da kai wani Allah ya kashe ba amma ka dauka ga mutane ka ga su kai su kuma sai dai ka dinga haka ina lafiya ana dai lafiya ma'ana dai kasa suke da kai ba ana nufin kuma shi kenan sai ka sha wahala ka yi wa karatunsa kuma sannan ka roƙa su ne ka kankanta ka ringa zama da kankantacce a wurin ne ba haka ake nufi ko ka je ka sha wahala ka tara kuɗin ka kuma ka zo dole kai za ka ga mutane ba haka ake nufi a'a idan ka sha wahala ka to ka rayu irin rayuwar da irin masu irin wannan yanayin ke rayuwa ko kuma ka zo ko ƙasa ka zama babu laifi kuma ya fi tawaba ku yi tawaba ku kankan da kanku domin Allah yana son masu kankan da kai wa huwa inda Allah hakim kada ka ringa jin girman kanka bayan kuma kai a wajen Allah wadatacce ne to wannan duka yayi mana wa'azi ne karkashin abin da ya faru kana Aisha da kike tani wallahi a gani na kamar a lokacin sai nake ga ban kai matsayin a ce a sanadiyar a kubutar da an saukar da ayoyin Qur'ani da har ana da a kasa kun ga ta ji cewa ta ba wata bace kuma ta fi cewa wata ce sai wa min ka ha. daga cikin danzoji na na aisha allah ya tsara yadda a gare ta annan mala cewa mala'ika a rasurata halin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da kamanninta ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama qabla an يتزوجها في سرقة وفي سرقة حرير magana kusa an zo mata da shi an zo mata da shi a wannan yanayin surar da kamanninta a cikin wani masauki na alharini ba ƙara sai mun zama su zama da ya tashi na wani kasa ila an na rasu da lafiya duniya bidaiha wani kasa ila رضي الله عنه أن الأكاجر من الصحابة رضي الله عنهم da yawa da cikin sa sai manya manya Allah ya kare da كان إذا أشكل عليهم الأمر من الدين إذا هنا أبيار اشتد سنة الأمر الحكيم يسترسلها جزء بهم الدواء والله فيزيدون علمه بالدعاء ونجم بيان بيان قالوا في ترجمة ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بها تجسم أبوا أن لا يرى الله مجرد ما الله تعالى في وفي يومها أرانتا tsakanin da ni wa bainar sahriha wa nahriha kuma tsakanin sirjin da kuma karantar masu ko tsakanin cinyoyin da kuma karantar masu a tsakar karmako masu yin rafi yana ke suka rafi to inda ke suka sanar da karantar masu to za a ku kalama ta ki shi ne a kishin tsakanin ba sai an nuna ta kuma ta lokacin muna shafa'i mun ce yawanci gabobi ba da dalili sai ka nuna da Amurka, kawai in aka faɗa shi za a haushe ma ji yana da ciki har wuraren da kai a ganin da baka san su ba shi zai faɗa maka zai ce maka shara ba ya san ka san ina ne jama kudin ya san ka san ko ina ne madan jama ya san ka san ko ina ne maratan kan sakai ya san ka san ko ina ne karantar ma ya san ka san ko ina ne kuma duk zai gaya maka su dan na na shi da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan yanayin wata shi har Allah ya kan yauna da yawo shi ne karshen abin da ya shiga bakin sa wanda suka tsire ya kuma an binne shi a nan inda take a ɗakin da wannan shi duk mun bayani ba sai mai ta ba wa min khasa'is ya radiyallahu anha an la malaka ara surata lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yashru wajha bi min hadin fa qala in yakun hadha min indillahi yumkin in dai wannan mafarkin da Da Allah ne to Allah zai tabbatar da shi wa min khasa'isiha da cikin abubuwan da Allah ya ba bata na falala annan na ta kanu ya taharrauna bi hadayahum yawma mutane sun kasance suna kirdadan ranar da Aisha ranar kwanan na Aisha ne don su zuwa ne zama da kyauta in kana so ka manzo Allah ya tafi kyautar da yaba ka zo da ranar kwanan nan Aisha fa taqarruban ila rasulillahi sallallahu alaihi wa dan neman kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yaga fa fa yushikuna bima yuhibbu haka ne ko fa yushikuna bima bashi shi bima yuhibbu fi manzilin a fi manzilin nisa'i ilayhi radiyallahu anhu ajma'in wato a sai su ba shi kyautar abin da yake so a ɗakin matar da ya so a cikin mata yana Allah ya tsare da a gare gaba daya wacce kuna kuma ana yi mata alkunya da umma abdullahi mahaifiyar abdullahi wa ruya annaha asaba min annabi sallallahu alaihi wasallam wai a rawaito cewa ta taɓa yin bari a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam irin bari na haihuwa ba ta zai samu haihuwa ba amma wato ta taɓa yin bari أثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبا ولا يثبت ذلك أربعون رواية فتتمثل فأقي ولم يثبت أكثر أكثر ni nazarinsa game da abin da shafi batun na Aisha zan karanto kuma sai jirgin da jawabin na da lokaci da wani lokaci da ya yi da da yi

wanda suke addu'a a yi ok masu malaman addu'a to su aiwa nan ba a cika biyan bukatar da yawanci waye ba yake ake masa addu'a bukatar ta su ni aka nima a ra'ayina su wanda suke zuwa suna addu'a masu kamfanin addu'a yawancin ƙarya suke su ma inda ake wa sun san ba da wannan ko an yi ko ba a suna ganin zai bukata kuma an sha yin addu'a ba da yawancin yan siyasa ne suka yi ba ba ɗan galibin yan siyasa suna da masu addu'a da wanda suke ji da wanda suke ba ko an ta sa wasu wani gudunwa kawo a ciki wasu wani su ba sa cikin waɗanda ma aka shaida cewa abin su da ne in kuma ta ga an samu masu yi hakan to yawancin su da tsari in suka zai suka yi tsari to biyar da haka Allah wai warwara riwayar bukhari ta auren na Aisha radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara shida sai magana ce dukkan ruwayoyin auren na Aisha gaba ɗayan su sun daga jiran auren ta da auren nata da tarewar ta biyu ne ta kan mutum ɗaya shi kadai wato shan zuwan ruwa sai dai shafi shafi bin kowa hada sa rafiyar babu shi dai in sha sai dai shafi bin ruwa bai taɓa ganin na aisha ba balle ta da kanta ta ba shi labarin lokacin da aka haife shi a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira lokacin da imam hussein alaihi salam ta biyo shi shi da suna arewa da zan ita na na aisha radiyallahu anha sabiyatan ba ta kai wannan shekarar ba ta yi wa ba mu da matsala da shi mishan ibn ruwa kwarai mun yarda mutum ne na kwarai amma a cikin wannan ruwaya akwai matsala sosai wacce dole a fuskance ta a wajen na nagari a ilmance da hankalce shi wannan hadisi shi wannan hisham bin ruwa din da shi kadai ya rawaito wannan riwayar duk da shi ma wai rawaita ya daga babansa ta kun an ce shi ne gaba da nana aisha amma kuma da ce ai ya rawaito daga baban zuwa wata kokoro da zuwa yaushe ruwa ya zama yawancin ɗaliban wata zai sayar da ruwa ya sanafin kuma a shekara ta bisa da hudu haka ne ko ya shi na aisha a ya kare ta sai sai ke wai da ah, ya rawaito wannan riwayar duk da shi ma wai ya rawaito yayi daga babansa wani ibn zubair amma fa ya zauna a madina shekara farko da yana koyar da ɗalibansa har sai daga baya ya koma iraq da zama a raguwar shekara goma na rayuwarsa amma bai taɓa ba wa ɗalibansa na madina wannan labarin ba sai dai ɗalibansa na iraki kawai su suka sani ma'ana shi isha ibn urwa a rayuwar da ya shekara saba'in da ɗaya a madina bai taɓa ba da wannan labarin ba ba a cikin ruwa da shi da dama shi kusan akwai hadisan sa na madina akwai hadisan sa na islami na ƙarshen rayuwar to a wai a madina bai taɓa ba da wannan labarin ba sai da ya dawo da ya ba da wannan labarin a yadda suke cewa ana bi ko bai taɓa ba wa ɗalibansa na madina wannan labarin ba sai dai ɗalibansa na iraki kawai su suka sani yanzu ka ɗauka da hankalinka ka auna ka auna magana ta da zan faɗa ka gani yanzu zai yiwu a ce a cikin shekara saba'in da ya zauna a madina ya zauna a madina shi da ɗaliban sa ka su babu wanda ya taɓa jin cewa ya faɗi wannan magana auren na Aisha kai har manyan marawata a cikin irin su Malik ibn Anas wanda ɗaya daga cikin ɗaliban ne da Hammadu da Sufyan babu wanda ya taɓa rawaito wannan maganar daga gunsa kai gaba ɗaya mutanen madina a wannan lokacin babu wanda ya san da wannan magana gaba ɗaya sai bayan ya koma ta sannan sai muka fara jin mutane suna rawaitar wannan riwayar daga gunsa wai annabi ya auna na aisha ta da shekara tana tsakanin shekara shida da tara da a kusa ya zo a cikin samun al na imamun zahabi da ta'zibu ta'zim na ibn hajar al wanda da tafsirin na jarhi da ta'dil cewa yaqub ibn shayba ya rawana hadisin hisham ibn urwa wanda aka rawaito daga gare shi kun ji ko yaqub ibn shayba ya rauna hadisin hisham ibn urwa wannan mutane wato yanzu Allah ya su suka karanta ba na su mutane yaqub bin shayba ya raunana hadisin hisham ibn urwa wanda aka rawaito daga gare shi yayin da yake zaune a iraq kuma imam malik ya yi wa da hadisan hisham ibn urwa da suka zo daga iraq duk malamai sun ma kan cewa hisham mutumin kirki ne ko babban malik amma akwai matsala a hadisin da na iraq kuma shi hadisin auren na aisha a kowace shekara goma ne a iraq aka ce an rawaito da gare shi da kenan akwai bangala a cikin sa ta fuskar zinari wannan magana tana cikin littattafai kuma dai ko ba ko shi imam malik ya riga bukari sanin waye shi shafin urwa da rayuwarsa da sama da shekara tamanin dan haka masu cewa riwayar ta a cikin bukari sai su fara gane ya yi sa'id al-qassan masana ah, masana hadisi sun san waye ya haifi al-qassan dan haka shi alƙasin to ba tsohon san ba masanin hadisin ƙarya sai to ba su cikin babulori na cewa matsalin hadisin ƙarya sai ya tsara gana ka yana cewa na haɗu da imamu malikun a mafarki sai na tambaye shi a kan ruwayoyin shan bulwa sai ya ce amma sai ya ce mun amma hadisansa lokacin muna tare sun ganta amma kuma lokacin da ya bar mu ya koma iraki akwai matsala a cikin su ibn khirash ibn khirash yana cewa imam malik ya wasa da hadisan nishar ibn huwa na iraki kuma hadisin aure sai sa ibrahim kuma hadisin auren na aisha yana cikin haka ku gaya wa muhaddis cewarsa babu wanda ya taɓa naɗarin wannan hadisin ƙarya ne idan ba ka san abu ba ka ce ba ka sani ba amma matuƙar za ka yi karambani da kiwa to tabbas za mu riko wandan da har ta rubuto matsalolin da guda ɗari da goma sha uku zuwa ɗari da sha uku idan mun gane inda tambayar imam abu hasan ibn kasan shi ma ya zargi shan ibn urwa da ikhtilaf a ƙarshen rayuwar saboda tsufa kuma a wannan tsufan ya ce wai annabi ya aure shekara shida ka auna a hankalin ka ko turawa masu saurin girma to dan shekara shida ba imam zabi ya ce sai yarda da cewa isham ya sami ikhtilafi ba amma ya yarda cewa ya samu raunin kwakwalwa a ragowar rayuwarsa wanda wannan shi ne zai ba mu damar mu gano cewa raunin hajjar da isham ya samu a ƙarshen rayuwarsa ita ta bayu maimakon ya ce kablan isa kafin aiko annabi aka haifi na aisha sai ya ce hijira ဒီကရှိတော့ရှိအောင်ဒါကမှသူရှိတယ် wannan ina faɗa ne kuma ba na shakar Allah ya tashe ne ya tambaye na kan abin da na faɗa kuma ban faɗa a kan jahilci ba kuma wala na kusanna a da ilmi amma matsalar shi ne Ko da ke mu cire na waje tun da na waje ba da su ke bar su ya hannun gidan mu shi ubangidan nasu ai kun ga yadda ya sha tashi kuma an tanka masa kuma ya gaza tankawa daga rana har zuwa yanzu a rute ya ga kawo da shafi ilimin hadisi to shi har a ganin sa magani yake ba wanda ya haddace da to shi ko a gaban sa ka da sanin abu ma da ka rubuta masa waya kuma ya gaya maka yadda za ka bincika kuma ka bincika kuma ka zo sai mutane ƙarya kake ba a gaban ballan da za ku bayan da waɗannan yara sace mu yara saboda yara sun su a karancin shekaru amma waɗannan wanda suke cikin akan matsala hadisi hadisi hadisi ya yi shi ku aka yi za su da yanzu cikin da malam kabiru ke lantarki kifi ne ga ɗagan kansa ko a san taɓa cin karin da bi makaranti ai kura ta san gidan mai babban tsani galibi abin da suke iya taɓawa in aka yi magana sai ta an yi kuskuren nahawa a waje kaza an yi kuskuren nahawa a waje kaza ko ba da larabci ake magana kuma a cikin nafsun maganar ta su mai yadda kuskure wanda ta ga dama za ka iya kama su a duka wuraren da suka yi kuskure to amma muhammun yanzu ba na hau ba kuma ba so muke mu gwada kwanji a larabci ba tunda mu iya larabcin a ganin mu kimarsa da tasirinsa yana da kima da tasiri amma kimarsa da tasirinsa ba ta kai tabbatar da matsalar ya kai ba tunda ko ko ko mun fi su iya larabci mun yadda cewa za su iya karanta su fahimta ko sun fi mu iya larabci sun tabbatar da cewa za su iya karanta su fahimta wannan min jiha min jiha ce kukura tun da tek ne aka tura wa wani wani kuma ya turo ko kuma aka yi rubutu da alama da mun da martani aka yi akan wani abu da malal kasin ya faɗa wanda zai ji abu ba amma ni yanzu magana a Allah kai ta taƙaituwa in kuma suna bukata a tattauna a kan matsala to su yi magana tun da ina ganin da yawan kai matsayin da za mu iya kan da su zama na gaba da gaba tun da karatun a kudu suke zuwa suke su ɗauko hatta wannan tambayar yanzu gaba ɗaya zai iya nuna ita da larabci da yi bisa da ya da kuma kai ba kafin a yi mana kuma tarjamo ta aka yi harfan bihar aka tarjama ta to kaddara ma dai su suka kera ta kaddara ma su suka kera ta da ilimin da tunanin su da komai to an tattaba wani abu ne mai biya ba abu na farko sun yi magana cewa wannan hadisin babu wanda ya rawaito shi da ya shafi wani urwa daga na aisha ko haka ne kuma sai suka soki magana cewa shi ne shan kuma ruwa ya ne gana na aisha amma sai suka zo suka kama kan da wani ce ko da yake an ce wai ya rawaito daga to ruwa da take cikin bukari shan kuma ruwa ne an aisha ko kuma shan kuma ruwa an ruwa an aisha kaga da shan kuma ruwa an abi an aisha da aka mu gama da wannan matsala magana cewa an haife shekara ta 61 na aisha kuma ta rasu wannan ba mahalli ne da za a tattauna a kai ba ya rawaito daga mahaifin da mahaifin da kuma ya daga cikin manyan marawaita da kuma Aisha Allah ya kare ya sai matsala ta yi matsala ta yi sai suka ce a wato wannan hadisin babu wanda ya rawar shi sai sha ibn Urwa shi wannan nan asali wannan hadisin shi ƙowar gudun zubarin ya wani daga umar aisha Allah ya riga shi ta kuma an samu kusa da ɗaya da suka yi masa ba wanda daga cikin su akwai al'adar ya yazid ya zuwa da rawaito hadisin daga umar aisha akwai al'adar na abdul rahman shi ma ya rawaito daga umar aisha sannan akwai al'adar alƙasim na muhammad شما يروي لكن عن عائشة أن أخي عمرو بنت عبد الرحمن اذا ما كما تروي لكن انا عائشة يرقو فأنا أخي يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ شما يروي لكن عن عائشة متى متعني يرسم ير حتى الروع تو الأصل اللي الأصل بن عبد الرحمن الأصل بن محمد بن عمرو ويحيى بن عبد الرحمن بن حافظ سوريا مثلا هي وعمر بن الزبير متابعة أول حديثنا عائشة تأورت الأمن صلى الله عليه وسلم شكرا شدة حكومة داري وشكرا ترى تواتر وندي معنوي ومتابعة وتتكي تمعنا duka cikin musulmi sun yi wa wasu dubai mutaba'a daga nana da su ko kowanne ɗalibai sun rawaito daga wajen su wanda abin da suka ɗauka ya kai daraja ta gaba wanda ya ko idan sun isa hannun suke suje su nemo ruwayoyin su duba kuma su gane mun ke su gane ba zai a ina sanin shi ban fassara a kan magana da waya amma dai na haska musu ne in sun isa su je su duba nan sai ya ce ai wannan hadisi shi shan kuma ruwa shi kaɗai ne ya rawa to shi ma ƙarya ne idan ka ciro taba'a a tabakar ishan ibn urwa ko wanda suka yi masa mutaba'a shi ma na ɗaya akwai ibn shihab al-zurri isnadin zurri an urwa an aisha Allah ya kare da sanan da biyu akwai abu hamza maimun maula urwa shi ma ya rawaito daga أمنا عائشة الله يقارئ داء بريد آيار أولى بأروة تبقوا أمنا عائشة الله يقارئ داء بريد وانت كان سيمي والسيمي وقوة مكافي والشمس هو مكافي أغباء الجنود وأهل كانوا مكان الشعور وشيء الشمس هو شيء كثير وانا ما أعطيك الأرياء وكان شيء شعب هو mun yarda cewa akwai hadisansa na madina akwai kuma hadisansa na iraq kuma mun yarda da maganganun da malamai su ne wanda babu lokaci da da lokaci da zai mu tattauna akan asalin maganganun malamai akan hadisan da shafi da rubutu sai mu shiga cikin da zai na tattauna amma idan sun tanka sun ji sun tanka sun yi magana abin ya zama a rigar a kai biya idan kuma Allah ya rubuta muku shari'a sun je sun duba sun gani sun samu su wata da yanzu ilimi ya kuri ba in ba a tsayaka in ka ce babu ma gobe a ranar ku ce maka akwai in ka ce akwai in babu gobe a ranar ku ce maka to gashi an fi cike da iya suka rage tunani an duba babu cikin almajiran da ɗan madina sai dai kun ku kan cewa ɗan madina ba ne ala ta bi da misal daga cikin almajiran sa na madina akwai abu dina Allah ya da hawa ya rawaito wannan hadisin an isha bin ruwa an ali an aisha radiyallahu anha na magana auren manzo Allah kuma da Aisha a wannan shekara abu dina Allah ya sannan akwai abdurrahman ibn abi sinan dan abu sinan ya yi musharaka da baban da ta hanyar nishan ibn ruwa an arziki an aisha da rabai launa wanda kuma dukkan su mutanen madina in mutane wanda zai samu littafin da ta sa muhammad dan umar ya nemo almadrasatul hadisiyya fi makka da wani madina za ku ga sunayen su a cikin malaman madina sannan bayan nan abdullahi ibn yahya ibn urwa shi ma ya rawaita wannan hadisin ta hanyar shan ibn ruwa kuma shi ma da ne ta haka yanzu ga akalla mun kawo mutum uku cikin ɗaliban wasu da hisham ibn ruwa na madina da suka rawaito yi a wajen ka su wata ce duka gaba ɗaya almajiransa na madina ba wanda ya taɓa da wannan hadisi daga wajen sa sannan bayan na madina ma mu ƙara musu a cikin almajiransa na makka akwai Sufyan bin Uyayna shi ma ya rawaito wannan hadisin a wajen Sufyan ya rawaito hadisin an Hisham an Urwata ibn Zubair an Aisha radiyallahu anha wannan da hadisin da ke ba sannan kuma bayan nan wata almajiran na ta hadisin ba ya shahara ta hanyar Hisham bin Urwa wasu daga cikin almajiran nasa وانا بعد مكة مدينة بما كمر جريد ابن عبد الحميد الطربي وانا من ثم الريني الرازي من ثم الريني ري آه، الري وما ياي وروي ياي من هاني شمبر هو انا لي انا اشهد رضي الله عنه وقال من ذلك ان تلسيوا انا دكو انت اكن رواية المعجران تناقوا فالبقى نجرى لكم وما تولي jajjan malamin da suka yi ruwaya a wajen tsawon da ba a yi su ba a ce ba su iya karfafar ruwayar wajen sama in dai matsalar kawai ta shakkar da ake da ita ne za maruya ne ke ba an fahimci wannan magana sannan kuma ya yi magana cewa hammadu da waye da wato su ma ya kwantar da hankalin su hammadu bin sana da hammadu bin zai da wahai bin khalid dukkan su mutanen basar da sun rauta ne ta hanyar wato ta hanyar shi shan ruwa an da nina ummi a aisha radiyallahu anha sai mai sake faɗa a ciki ga yanzu wannan mun yi mun yi mun yi batun magana da yake cewa eh, gaba ɗaya maɗaliban sandiya na iraki ne kawai suka samu wannan ruwaya sannan a kan batun riwayar ta kamata ko da za mu taɓa matsalar maganganun malamai ne kawo maganar yakubu ibn shaiba wai ya ba wannan hauka ne da shirye yakubu ibn shaiba ba shi ne ya ba ba yakubu ibn shaiba ya nakanto magana daga wajen malamin sa ya faɗa ko malamai sun yi bayani mai gamsarwa a kan abin da maganar malamin na ta zage wannan Allah ya sa mun samu lokaci ko mun danganta sai mu bayani to wannan hadisin shi kansa ya hadisi bayan da da musulmin ya zo a wasu wurare da daban daga ciki akwai al-imam al-bayhaqi Allah ya san da rahama da ya rawaito wannan hadisin sai yake cewa a hadisin da na Aisha take cewa san da annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam take cewa dan a'al abawai qattu illa wa huma illa wa huma yadinani ad-din al-yamin tunda nake ban san babana da babata ba sai a kan addinin musulunci da sai dai haƙi Allah ya san da rama yake cewa ah, wa Aisha radiyallahu anha kamar a cikin sunan rubutu ta ce a Aisha Allah ya kare da a gare ka wulidat ala islam an haife ta akan a ah, musulunci ba abaha aslama ابتداء المبعث ابتداء المبعث فهو ما يبتدا يام الرسالة فرقا يقوم عند الله تعالى آه، وثابت عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة بنته كما ياتب وياتب بدا ثاني الاسود في كل شيء كان نفعي لكن عائشه الله يعرف جاء بريده cewa manzon Allah ko sallallahu ya aure da tana da shekara shida kaga wannan ya zo ta hanyar al'asuwar kenan kamar da imamu da ya kawo a cikin sarki kuma a cikin cikin shi da cikin cikin biyu da uku ya ce an haifi an haifi an haifi na Aisha tana da shekara shida wa bana biha wa iya zunar ko wa iya zunar kuma wannan Allah ya kare ta tana da shekara tara wa ma da anha wasiyar min zaman ashara kuma wannan Allah ya rasu tana da shekara goma sha takwas sai gaba da bayani kan shekarun asma imamu zahabi Allah ya tsara da yawa da yake yin yaro a nan ne wala a cikin nabi yake tattama umma Aisha Allah ya kare ta kai sai yake cewa Aisha tun mai mun da Islam wa hiya afdalu min Fatimata bi tamani sinin wa kanat taqulu lam a'dal ne illa wa huma fi dinanihi ta wannan magana da aka an kai suna Aisha ana Aisha Allah ya kare ta a kai ta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aure ta tsakanin da auren da tsari da ya wata da shekara shida ya kuma tsari da tara da shekara ta saboda wanda yake da adana shan a kan wannan ko ne karkaɗe wannan shan ta a cikin zuciyarsa ko kuma ya sake komawa cikin masajar domin bincike da kuma tattara a ƙarshe a na shi kira zuwa ga dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sunna a cikin sunna a cikin zuciyarsa kan cewa kada ka kuskura wani wanda ba ka da tabbas akan makomarsa da ilimi ya sanya maka shakka akan abin da kai da ilimi ya ai abu da ke so shi ne su suke a tabbatar da sukar bukari da mutum ta hanyar wannan hadisi idan ya tabbata har kuka soki bukari musulun da wannan hadisi to kuma wallahi aziz za su kawo hadisai ba yawa a cikin bukari muslim za su su ma su yarda da su tunda ku yarda da wannan ba kan ku yarda da wannan abin da ke so ne amma ba wai tsabagen kishin musulunci ne da kokarin a tabbatar da abin da da kokarin kora abin da kuma sannan bayan nan matsalar da za kaya a auna na aisha tana da shekara shida ko shekara ya tare da tana shekara tara ne ya matsayin matsala ta matsaloli na sallah ne har da aka a sanadiyar da za ta ɗauko kai ƙoƙarin sai ka soke da yin bukari in ya aure tana da shekara ko ma nawa ne ne almuhim ne ka dai da matar da ne matar da ne ko kuma wannan wasu wajen ce a a wayar tsoro suke kar an na suke yana magana wasu turawa a wasu wani turawa larabawa ba su ce ba ina jin a daidai nan wata kira ko magana su ce su kasa ta ɗan sauka daga magana da suka faɗo kuma ba za san yawancin su da su taɓa fita ba shi ba ya biya turawan a fil suke kallon ko kuma suna koyon turanci suka zuwa british council to ai da sai ku haɗu ku tambayi waɗanda kuka sani a cikin ku masu fita wa wanda suka je turai suka je ƙasashen larabawa ko ko masu karatu wanda suke karanta nesa da yanayin da suke mutane shin ya yanayin turawa da yanayin larabawa sannan kamar yadda muka faɗa a magana yanayin halitta a da ba irin da yanzu da za ka duba asar da ake samu na tsofaffi in ya tabbata cewa hakan ne za a ga yanayin su ko girman ko ko ne aka samu aka ce wannan ana tsanin shekarar ta zai gan shi babba mu kuma ka ga yanayin yadda muke kuma halittar nan rabuwa take ko yanzu ka kalli mutanen da suka rayu shekara ɗari baya sai ko da ce wa ɗan kofi za ka girman ya karɓi irin girman in ka zo aka nuna maka kabarin sai ka ga kamar ya fi namu gida to wanda suka mutu jiya biyan nan kenan ba wani suka mutu shekara ce da suka wuce ruwa Allah ya samu dafi ala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta